لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a الله وأجارنا من النار shugaban taro shugaba mai kula da lokaci sauran ɗalibai daga kowace makaranta ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana hafsat aliyu bature na tsaya nan domin in ba da hujjojina na cewa lalle lalacewar tarbiyyar yara ta ta'allaka ne ga uwaye maza bisa ga dogara da hujjojina kamar haka dalili na na farko a nan shine ya kamata mutum ya san wace ce za ya aura wace ce za ta zama uwar 'ya'yan shi wadda za ta ba 'ya'yansa tarbiyya wadda za ta kula da shi tun farko wurin bidar auren za ka san iliminta addininta mutuncinta kai har ma da ɗabi'unta da mutane dalili na na biyu a nan shine mafi yawancin iyaye maza ba su da lokacin da za su ba 'ya'yansu tarbiyya kuma ba kowane uba ne ke kula da halayyar 'ya'yansa idan ya dawo daga wurin aiki ba kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kuwa inda kuka yi imani ku kare kawunan ku da iyalanku daga wuta wadda mutane ne da duwatsu za su zama makamashi gare ta Allah ka kare mu daga su assalamu alaikum رئيس المجلسة قضاة الحوار إخواني الطلبة جميع المحاضرين والمحاضرات أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na tsayo a nan ba don komai ba sai dai in kare kaina da hujjoji karfafa dangane da abun da abokiyar hamayya ta take cewa wai uba ya fi sakaci wurin lalacewar tarbiyyar yara wannan sun ba haka ba ne hakikanin gaskiya lalacewar tarbiyya tana tattare ne a hannun uwa mace kaso tara cikin ɗari. na lalacewar tarbiyyar yara yana tattare ne a hannun uwa saboda karfafan hujjoji na kamar haka na ɗai uwa ita ce take kasancewa tare da ɗanɗanta a kowane lokaci tana koya mishi ɗabi'un da suka dace da waɗanda ba su dace ba amma idan ta ga yayi kuskure ba za ta iya samun lokacin da za ta ƙarfafa masa kanshi ba ya gyara ayyukan shi ba sai kaga tana nuna mashi so alhali ba so ba ne ƙi ne wannan ai sakaci ne kamata yi ta nuna mashi abin da ya dace domin ya gyara tarbiyyarsa ta hanyar taimakonsa da addu'a da kuma game da cewa game da cewa abokiyar hamayya ta da ta yi wai uwa ita ce ta fi karfi wurin lalacewar tarbiyyar yaya san san ba haka bane uba shine yafi yafi yafi karfi wurin lalacewar tarbiyyar yaya saboda uba shine ginshikin gida idan ba idan <laughs> duk abin da annaniya ta uwayen gaba ɗaya har ita matar gaba ɗayan shi suna ƙarƙashin shi don haka idan idan tarbiyyar yara suka lalace tabbas tabbas uba ya fi karfi daga ya fi karfi da wannan da wannan lalacewar da suka yi saboda hatta ita ita ma karkashin shi take da wannan nake cewa assalamu alaikum kamar yadda ta ƙara faɗa ni har yanzu ina nan akan bakata akan lalle lalle uba ya fi ƙarfi karfi wurin taɓarɓarewar lalacewar tarbiyyar 'ya'yansa kamar yanzu wasu lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu za ka ga mafi uwayen uba suna nuna bambanci tsakanin 'ya'yansu watakila ta ta'allaka da soyayyar da yake ma uwayensu ne tsakaninsu so kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wadilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku, saboda haka ni ina nan kan bakata ni ma ban yarda ba akan tabbas tabbas uba ya fi karfi wurin lalace ya fi sakaci wurin lalacewa tarbiyar ƴaƴansa wa'anda suka hada wannan abu da abokai da karatu don assalamu alaikum Allah to kamar yadda kuka gani na tsaya a nan domin yin wata magana akan abuciya a ta ina cewa likita ya fi malami sai ka ce a'a to kamar yadda kuka sani ni da na sani malami eh, likita ya fi malami kuma zan ba ku hujjoji na da lillai wa'inda ya kamata san da cewa tabbas likita ya fi malami amma ko tana da wasu amma dai ban sani ba amma ni dai za ku jinawa dalili na na farko da na ce malami ya yi eh, likita ya yi malami so in mutum bai da lahiya in ya je in ba likita ba zai diba shi malami na iya diba wanda bai da lahiya dole dole sai ka je wurin likita saboda in baka je wurin likita ba malami bai iya diba ka shi a dalili na na harko dalili na na biyu kuma to shi likita wa dalili na na biyu kuma to shi likita tabbas likita tabbas likita ya yi malami niyya da na sani saboda shi likita yana ba da lahiya shi kuma malami bai ba da lahiya i tabbas malami wani wuri ya dan taimaka ma tabbas wani wuri malami ya dan taimaka ma likita saboda ya je ya koya mishi karatu har ya zo ya zama likita amma tabbas ko malami ko malami abbe da lahiya dole sai likita ya je wurin shi ya riba shi to da haka nuka cewa ita ma ta tashi ta ga dalilanta wayanda ya uwa abokan karatu da masu saurare za su jiya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 na tsayo ne da abokiyar hamayya ta akan cewa wai likita ya yi malami to shi likita shi malami ba dole shi malami sai ya tsaya ya koyar da likita sannan likita zai zo ya yi abun sai malami ya tsaya ya koyar da likita sannan likita zai zama abun da yake so a rayuwa kuma shi malami sai da kika cewa wai likita ya yi malami don saboda shi in baka da lahiya shi zai zuwa ya riba ka to in ba da mi bai sa ya karantar da shi ba ta yaya likita zai zuwa ya ce ya zama abin da yake so a rayuwa yake cewa wai likita ya fi malami ai malami sai da ya koyi karatu da zai koyar da likita sannan ya koyar da shi ya koyi kuma an ce ai innal innal ulama awrasatul anbiya to shi likita magade annabawa ne <laughs> ya ga ya ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له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 na tsayi a gaban wannan taron naku mai albarka domin in ɗan tunatar da mu akan muhimmancin ilimi da kuma sada zumunci domin shi ilimi shi ne asalin dukkan alkhairi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani daga cikinku sannan wa'inda aka ba wa ilimi an ba su daraja mai girma haka kuma yana cewa innama yaksha Allah min ibadihi ulama lallai masu tsoron Allah daga jikin bayansa su ne malamai haka kuma yana cewa hal yastawi alladhina ya'maluna wal la ya'lamun shin ko za a daidaita da wanda ya sani da kuma wanda bai sani ba aka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai malami lallai malami mala'iku suna lallai mai neman ilimi mala'iku suna aje fikafikinsu domin yarda da abin da yake nema haka kuma lallai fifikon malami akan sauran halittu kamar fifikon wata ne akan taurari haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bi wata hanya yana mai neman ilimi a cikinsa Allah zai sauƙaƙe mashi hanya zuwa aljanna da haka nike jan hankalin 'yan uwana mu dage mu ƙara ƙoƙari a wujin neman ilimi sannan kuma idan mun nema mu yi ƙoƙari mu yi amfani da shi sannan kuma mu girmama mu domin mai neman ilimi ba zai taɓa samun albarkar iliminsa ba ce sai ya yi girmama malamin shi yana daga cikin girmama malami kada ka yi tafiya a gaban shi sannan idan yana magana ka saurari abin da yake faɗa sannan kuma ka yi ɗa a gare shi matuƙar abin bai saba ma Allah da manzonsa ba domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu babu ba'a ga abin halitta a wurin saba ma mahalicci haka kuma sayidina ali radiyallahu anhu yana cewa ku saurara ba a samun ilimi sai da ɗayan abubuwa guda shida ƙoƙari da nacin neman ilimin sannan kuma da lura da daɗewa kada nema sannan kuma da guzuri. da haka nake jan hankalin 'yan uwana mu yi ƙoƙari mu dage a wajen neman ilimi sannan kuma mu ba shi muhimmanci allah ya zatar da mu sai abu na gaba shine sada zumunci to da ilimin ne mutum in har ya nemi ilimin ta hanyar ne zai san haƙƙin da ya rata rataya shi a game da zumunta a hakikanin gaskiya yanzu ana sakaci da zumunci musamman wani zaka ga idan yana da kuɗi zai ce shi sauran 'yan uwan shi babu ruwansu da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum lalle ya kusa idan kuka juya baya kuka yanke zumuntakku Allah ya kurumtar da ku sannan kuma ya makantar da ku wacce su ne wa'anda Allah ya la'ance su sannan kuma ya makantar da idanunsu Allah ka ba mu ikon zakewa sannan a ƙarshe muna godiya ga malamanmu da su akan ba mu ilimi da kuma shugabannin wayannan daura Allah ka ƙara ƙarfafa musu gwiwa Allah kuma ya taimake su Allah ka sa wannan ƙungiya ta zama ta ta Najeriya ta ƙasa ga baki ba iya ta jihar Zamfara ba. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم اسمي آسيا أحمد من مدرسة كلية الشيخ عبد العزيز بن باز إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على رسول الله الذي ربى الصحابة على طريقة السليمة وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي حليمة بنت علي بن يحيى من كلية الشيخ عبد العزيز بن باز إن شاء الله سأتحدث عن التربية الإسلامية نظرا بأن موضوع تربية الأولاد مهما جدا يتوقف عليه مسحلة الآباء والأبناء معا بل يتوقف عليه المستقبل الأمة والمجتمع لذلك اهتم به الإسلام والمربيون وعلى رأسهم المعلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله معلما ومرشدا للآباء والأبناء ليكفل لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة لذلك نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفلاحنا يذكر الله فيه تعالى تربية نافعة كقصة اللقمة الحكيم وهو يوصي ولده بالوصايا نافعة مهمة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس في نفس ابن عمه عبد الله بن عباس منذ صغره فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجره تجاهك تجره تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم لو اجتمعت وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدر الله لك وعلم ولو ولو ولو, ولو جمعوا على أن يضروك بشيء لن ينفعوك إلا كتب الله لك إلا كتب الله لك وسجل هذا كله مع غيره من واجبة الآباء نحو الأبناء وكذلك واجبة الأبناء نحو الأبوين إن شاء الله الأول إذا نقول تربية تربية تربية ما معنى التربية؟ اختلاف العلماء في معنى التربية على عدة أقوال منها أ التربية عند عند العلماء التربية الإسلامية ب التربية عند الفلاسفة ومن معانيها أ التربية عند الإسلام عند العلماء التربية الإسلامية التربية التربية عند الإسلام عند العلماء التربية الإسلامية التربية هي عملية المقصود يجاوبها بها فرد أو أفراد الآخرين ويؤثرون في سلوكهم با التربية هي تنشئة الإنسان شيئا فشيئا في جميع جوانبه ابتغاء مرضات الله وسعادة في الدارين على وفق منهاج الإسلام إمام غرزالي حكم تنشئة الطفل على تربية الإسلامية تنشأة الطفل على تربية الإسلامية من طفولته إلى بلوغه حق من حقوقه وواجب العين على أبيه وأمه لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مصدار التربية الإسلامية لتربية الإسلامية ثلاثة مصدار وهي القرآن الكريم السنة, السنة الصحيحة الكتاب والسنة سيرة السلف الصالح الطيبة الفطرة أمور الكتابات والبحوث والتجاربة التربيون مما لا يخالف الكتاب وصحيح أصول عقيدة الأهل السنة والجماعة أسس التربية الإسلامية لتربية الإسلامية ثلاثة أساس الإيمان بالله الإيمان بالله بركنه وشعبه التشريع الإسلامي بأقسامها العلم صحيح نافع الغاية أركان التربية الإسلامية لتربية الإسلامية ثلاثة أركان وهي المربي المربى المربى الغاية النهائية في تدريس مادة التربية الإسلامية والغاية النهائية في تدريسها هي تحقيق العبوديات الله سبحانه وتعالى لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أساليب التربية الإسلامية للتربية الإسلامية أساليب كثيرة منها الدعاء الإحسان الترغيب الترهيب القدوة الحسنة الموعدة الموعظة الحسنة نصائح النبوية للآباء والأمهات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته والرجل راعي أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤوليات عن رعيتها والخادم راعي في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا وكلكم ر... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم عي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم عي ثم عي قال أن تزني بخلالة جارك الند وهو المصير والشريك من الكبائر أن يشتم رجل والديه قالوا يا رسول الله فكيف يشتم رجل والديه قال يسب رجل أبا رجل فيسب أباه ويسب أمه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك مسؤوليات الأبوين والمعلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الأب والأم والمعلم مسؤولون أمام الله عن تربية هذا الجيل فإن أحسنوا التربية سعد وسعدوا في الدنيا والآخرة وإن أهملوا التربية الشقي وكان عذرا في أعناقهم الستر ب... الستر بالحجاب ترغيب البنات بالستر منذ الصغر لتلتزمنه من الكفر ولا تلبس قصيرا من الثياب ولا بنطال والقميص بمفردهما لأنها تشبه بالرجال والكفار وسبب لفتنة الشباب وعلينا أن نعمرها بوضع المنديل على رأسها شال ويتغطية الوجوه عند البلوغ وباللباس الأسود الساترا لجميع البدن ولا وباللباس الأسود الساترا لجميع البدن الذي يحفظ شرفها وقدميها لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يرضين وكان الله غفورا رحيما وإنهى الله تعالى مؤمنات أن التبرج وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية العولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شروط الهجاب الشرعية وقر يجب على كل فتاة مسلمة ارتضاع الهجاب سن تقليب عند البلوغ سن تقليب ولا يكون هجابا إلا أن يستغفر بشروط الآتية وإلا فلا لقوله صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أن يكون شروط الهجاب الشرعية أن يكون واسعا ولا ضيقا ألا يكون مزيما بالصورة ألا يكون لباس الشهوة والإنذار إليها ألا يكون معطرا ألا يشبه بلباس الرجال ولا كافرات واجب المربي والمعلم واجب المربي والمعلم تعويده بالآداب العذب والأخلاق الطيبة تعليمه القرآن تربيته على طاعة الله ودعت رسول الله فالأو yana da yawa فالأول ما ينبغي بالنطق فالأول بالنطق ما ينبغي للوالدين أن يعلمه كلمة التوحيد ويلقن إياها تعليم الطفل بالنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله والإفهام معناها إنما يكبر لا معبود بالحق إلا الله درس محبة الله والإيمان به في قلب الولد لأن الله خلقنا ورزقنا ومغيثنا لا شريك له تعليم الأولاد أن يسأل الله واستعينوا به وحده لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه إذا استعنت فاستعن الله وإذا وإذا سألت فاسأل الله إيه، إن شاء الله سنقف هنا كما أمرني معلم أن أقف هنا اختيكم في الإسلام آخر قولي أقول اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ومن سيئات أعمالنا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 دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الحمد لله بحمد أقول لأقول خيرا كان في الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثم الصلاة على النبي مقيم بالحق والدعوات في الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وأهله وصحبه أقوامي في الدين كلهم ذوي الإنعام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وبعدما قلنا أكون أتم في البيت أشر بعد أشر تمامي دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام سميتها بنية الإنظام ونظمتها بشبابنا الإسلامي دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلام جيش يكن حزاق في الأعمالهم أو كي أقول كآلم الألام دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلام نسأل إله إلى نسأل إله على إعانة جيشهم عبد المجيث وسائر العلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثاني ما يونس وذاك إمام أبي وأبوه إبراهيم وذاك قديمي دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلام وجماعة صغارهم وكبارهم علماؤنا في الدين ذو الأقوام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الله رب العالمين يجيبهم علماؤنا الله رب العالمين يجيبهم أعمالهم في الدورة الإسلامي دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي كتبتها جابر وليس بلامين نسأل إله بأن يعين كلامي نسأل إله بأن يعين كلامي نسأل إله بأن يعين كلامي نسأل إله بأن يعين كلامي ما شاء الله التكبير ومن سيئات أعمالنا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 دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الحمد لله بحمد أقول لأقول خيرا كان في الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثم الصلاة على النبي مقيم بالحق والدعوات في الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وأهله وصحبه أقوامي في الدين كلهم ذوي الإنعام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام وبعدما قلنا أكون أتم في البيت عشر بعد عشر تمامي دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام سميتها بمية الإنظام ونظمتها بشبابنا الإسلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام جيش يكن حزاق في الأعمالهم أو كي أقول كآلم الألام دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلام نسأل إله إلى نسأل إله على إعانة جيشهم عبد المجيث وسائر العلام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام ثانيهما يونس وذاك إمامي وأبوه إبراهيم وذاك قديمي دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلام وجماعة صغارهم وكبارهم علماؤنا في الدين ذو الأقوام دعاتنا علماؤنا الإسلام وشبابنا في دورة الإسلام الله رب العالمين يجيبهم علماؤنا الله رب العالمين يجيبهم أعمالهم في الدورة الإسلامي دعاتنا علماؤنا الإسلامي وشبابنا في دورة الإسلامي كتبتها جابر وليس بلامين نسأل إله بأن na كلامي نسأل إله شالا يا كرم متن kuma ya girmama shi Allah ya faɗi abun cikin alkur'ani daban-daban wurare da dama sai dai alkur'ani yana nuna mana cewa afala ya tadabbarun alkur'an am ala qulubina qafaluha shin ba za ku lura da alkur'ani ba ko ko an sa zukatanku ne an yi rufi akan zukatan ne naku da ba za ku lura da alkur'ani mai girma ba sai na ga idan ina karatu alkur'ani da an ce innal insana to sai in ga abin da zai biya bayan inna din nan ga mutum sai in ga abin ne wanda Allah ka zargi ko kuma an ce bai kyauta ba ko kuma an ce bai daidai ba sai ni ce ah to ya haka sai ni ce to bari mu gani sai na samu wani littafi wanda shi ma wannan ba Allah ya yi ƙoƙari fitar da ɗabi'a mutum da game da alƙur'ani mai girma harko sai ya ce sai ya nuna cewa ɗabi'atul insani fil ƙur'anil karim wa ɗabi'a mutum a cikin alƙur'ani mai girma kuma sai ci gaba da cewa ma za ya ƙulli an alfardil bashari wa me yayi ƙur'ani yake magana a cikin rayuwar mutum shi kaɗai menene alƙur'ani yake sha game da shi sai na uku sai yake cewa ya ce yake cewa ya ce mahiyar ɗabi'atun nafsu insaniya menene wa ɗabi'a mutum miye ɗabi'a tai ta cikin alƙur'ani mai girma sai ci gaba cewa mahiyar mafahimul ƙur'ani ne ne fahimta da aka cikin alƙur'ani na mutum farko suka ce ah to Allah yana cewa wa khuliqal insanu da'ifa haƙiƙa Allah ya halittu ya halittu mutum mai rauni Allah ya halicci ya halicci mutum da rauni ah sai kuma sai kuma ci gaba da cewa wa kayan insan akasar shay'in jadala ah sai ce to gashi na Allah ya magana ce an halicci mutum da rauni kuma ne Allah ya magana ce kuma mutum ya kasance me mai mai mai cikakken jayayya ce to sai ya ce amma duk da hakan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza wannan rauni din da wannan da Allah ce ya halice shi akan mutum ya kasance da jayayya mai tsananin jayayya sai yake cewa Allah na canza wannan rauni da wannan mutum Shi ne wannan jayayya da Allah ya sa mutum shi na da ita sai ta kasance Allah ya shirya masa wannan rauni da hujja da kuma hankali wannan hankalin shi ne jayayya to wannan hankalin shi ne yake rinjayar da mutum ya yi ƙarfi har ya kai ga yana karkata da son dukiya an gane ko da son ƙawace-ƙawacen duniya an gane ko da ƙin gaskiya da sauransu sai shi mai sai ya ci gaba da cewa yana sha kamar Allah subhanahu da Allah yake cewa idan ya kasance mai dukiya ne sai ya kasance yana ƙwaro yana rowa kan shi kuma sannan yana yin ruwa a takatir shi da shi sai shi ƙaura ga dukiya na Allah ya bashi ko kuma ko kuma ya ce yana shih ma'anar shi shine ga shi da dukiya bai baya kuma kuma sannan shi kuma shi na son ta wani ita kuma ruwa a'a shi bai ba tashi amma kuma bai kuɗin ya samu ta wani to sai Allah yake cewa kuma sai Allah ya saki zargin mutane ya ce Allah yana cewa cikin cikin mai cikin cikin qur'ani ne, girma Allah yana faɗin cewa bayil insani ala nafsihi basira wa law alqa azira. ah mutum ai duk abin da ya shakan shi masani ne ko da ku ya ji uzurinsa Allah ba zai amsa mashi ba an gane ko duk da nan da Allah ka zargi mutum cewa Allah subhanahu ta'ala ya ba shi dukiya sannan kuma ya ba shi hankali amma me ya kasance a ƙarshe ya kasance yana ruwa masani na ƙosai mai ta ci a cikin wata aya kuma sai Allah ya bayani cewa Allah yana cewa wani ka ce masu lau antum tamlukun haza'in rahmatu rabbi da kun kasance kuna mallakat taskokin ubangiji na Allah ce da kun kame da yin rowa saboda tsoron talauci da ba ku ciyar ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ta zo a cikin suratul isra'i aya ta 100 daidai haka Allah subhanahu ta'ala ya yi yayi wannan bayani sai ga cikin duk da Allah ambaci mutun nan niya Allah bai ambace shi da cewa yayi abun ya yayi abun kware ba haka kuma sai Allah kuma ta ya ci gaba da aya kuma da ya sake zakalo sai ya ce haka kuma Allah ya siffanta mutum cewa yana son dukiya mai yawa sannan kuma yana son duniya kuma yana son yana son yana son kawace kawacenta sai kawai a cikin suratul ayat ta ta bakwai sai ya ce yake cewa wa inna lahu bil khair la shadid wallahi shi mutum game da dukiya mai tsananin so ne ya tsananin son dukiya tsananin son dukiya ga mutum saboda haka ko wajen taimaka ma addinin Allah sai Allah ya fara gabatar da dukiya sannan ya kawo rayuka Dami mi so tari za ga mutum shi da kuɗi amma sai ya ji kwanjin ba da kuɗin amma in zai in zai in zai ta da ƙarfin jikin shi zai iya ta da kada cikin shi yi aiki don don don taimaka ma addinin Allah sai wanda Allah ya maba gaske zai iya dukiya ta ya ba yi ya ba ita wajen wajen ɗaukaka addinin Allah sai wanda Allah ya ma imani da kawai da kai da tunanin wancan gida na lafiya sannan zai ɗauka dukiya ta yi ya ba da ita mi wajen mi wajen taimaka ma addinin Allah har sai kuma Allah sai kuma ta ya ci gaba da cewa Allah kuma har ya siffanta mutum da cewa lallai shi mai tsananin rowa ne ko kuma lalle ne shi mai son alkhairi ne mai yawa amma idan wani sharri ya same shi sai ya kasa haƙuri kuma sai kenan kuma sannan kuma sai zai sai ya kwabro sai Allah sai mai kuma ya ci gaba da cewa la samu insani min da ila khair wai masu sharru fa yusun usun kanu sai mutum ya ta addu'a Allah ba ni kaza Allah ba ni dukiya Allah ba ni dukiya Allah ba ni dukiya amma da wani sharri ya same shi shi kenan sai ka ga ya yanke bana daga samun rahama Allah kuma ya koma yana raki bayan kuma duk duke da Allah ya bashi har yau sun fa ya ci gaba cewa ce kuma Allah ya siffanta mutum da cewa shi mai son gaugawa ne sannan kuma mai ciwon kwaɗayi ne ga son gaugawa sannan kuma ga kwaɗayi sai ce wacce Allah yana cewa innal insana khuliqa halu'a lalle mutum hana jisimi da ciwon kwaɗayi da masa sharru jazu'a na shari'a sai sai kasa hakuri sau nawa mutum Allah ka bashi lahiya babu wani babu ba ka je da ta'a ah, shekara ta guza shekara ta kaza ko ciwon kai ban yi ba amma da Allah kama shi da azuma shi ciwon kai ranar kowa kowa sai ta ci kai ne ka ciwo to shine sai kasa hankuri Allah ya kuma zama masul khairu manu'a a kuma alkhairi ya same shi sai ya boye bai ma san kowa ya sani sai ga mutum ya ta yana kasuwanci da riba da komai yana ci babu wanda kaji ne ya ce kai ne na gode ma Allah kasuwanci na yayi riba da sauransu duk ba ne ji ne amma da Allah kauce ta jaraba an tara kaya ko kuma ta kada ta sami sauran kowa sai ya jiya an tare mata rida ta kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah nan ne bai haɗu mutum bai haɗu mutum da alkhairi wallahi mu yi makan mu adalci hayya kuma sai ya cigaba da cashi wanda ba Allah da ya kokari ya hitar da wayannan abubuwa hayya kuma sai ya cigaba da cewa saboda son mutum ga dukiya ta da sauransu Allah ya sabata da cewa mutum shi azzalimi ne sannan kuma jahili ne sannan kuma mai yawan kafirci ne sai ci gaba da cewa Allah ya ce inda insan lazanuwan kafar wallahi mutum yawan zalunci ne kuma mai yawan kafirci ne ah kuma ya ci gaba da cewa wa hamal hal insan innahu kana zaluman jahula lokacin da Allah bi da amana alaikita ina ta Allah samatu al-ardi wal jibali فابن ان يحملها واشفق انها واشفق منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وقت ان الله كما سما ده قسا امانه ta سن sun باس يا دو ما سن ma باس kace ما انا iyawa ma'ana ga mutun shi mami shi mi shi ma sai ya dauka shi Allah ce saboda tsananin jahilcin shi da kuma kai matuƙawa ga zalunci to nan duk ayoyi ne wanda Allah ya yake zargin mutun in dai kai kadai ne to Allah bai hada maka alkhairi ba da Allah ce innal insana to sai a ce kaza innal insana to wanda zai biya bayan inna din nan mun kusa mun kusa ma'ana inna da kazi da zaran kaji an ce inna to lalle abin da zai biya ba ha karamin abu bane dan inna littaukidi ce tana karfa abin da mi abin da abin da zai biya bayan ta ah sai ka cigaba da cewa Allah ne cewa kallan insana la yabgha wallahi lalle mutum yana girman kai dami dami dami dan ya kan shiya ya wadata kun ga inda Allah ya ambaci inna yace insan to kuma Allah bai bai bai sa bai hada mutu abun kware nan wurin ba kuma duk an ga duk halan mutane ne in dai mutum Allah hada shi to Allah bai hada mashi alkhairi ba na ƙarshe inna din wanda ni samu wanda nika ni ƙara hita cikin da Allah ya ce wal as Allah ya ce ina rantsuwa da zamani yace innal insana lafi khusr wallahi lalle mutum yana cikin hasara sai ce illal zina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari ta tasar da haƙ suka yi wasiya da gaskiya ta tasar da sabr kuma suka yi wasiya da haƙuri to kun gani akwai wani wanda yake cewa da Allah bai suka da komai cikin alƙur'ani ba sai wannan sura to da ta amfane su shi ma da ya fahimci wa ga ayat ya fahimce ta ya gano ma'anarta sai da sai da ce wallahi da Allah bai saka da komai cikin alqur'ani ba sai wannan aya da ta ishi mutanen duniya baki daya Allah ya ce lalle mutum yana cikin hasara sai wanda suka yi imani an gane ko imani kuma ami a hada shi da aikin kwarai a hada imani nan da aikin kwarai ba imani kada ba imani sai an yi aiki aikin nan kuma zuciya ta kudurta gaban su yi aiki sannan kuma hana shi ya hurci to wannan shine ma'anar imani don ko ka haɗi da baki ka yi imani zuciya ba ta yi ƙuduri ba aikin banza ne ko zuciya ta yi ƙuduri harshe ya yi hurici gaba ba su yi imani ba shi ma aikin banza ne dole sai ya haɗa abun na uku zuciya ta yi ƙuduri harshe shi yi hurici gaba su yi aiki an gane ko sai ne ce wata suka wasiya da gaskiya duk abin da za ka yi ka tsaya kai gaskiya cikin lamarinka da ya ce innal insani ci ko mutum yana cikin sa amma sai ya togiya ya kawo mutanen guda hudu aw min sayyiati a'malina man Allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaman yadda aka ji dai famanan sakatare na ma'aikatar lamuran addini malam shek basiru sirajo an gayyace shi a halartar rufe wannan daura amma saboda wasu uzurra bai samu damar zuwa ba ya wakilta ni da in wakilce shi don haka na zo ne a madadin malam bashiru siraju akan in wakilci eh, ma'aikatar lamura addini game da ruhe ita wannan daura din amma kuma bayan zuwa na kuma na yi farin ciki da yanzan akwai daraktoci da dama a wannan ma'aikata ma kuma sai yagga cewa ni ne na dace da in zo in wakilce shi kuma zuwa na na ji daɗi kwarai da gaske bisa ga abubuwan da na ji da abubuwan da na gani abubuwa ne waɗanda suke da tahe da abubuwa guda biyu wato abin da ya shahi ilimi da kuma tarbiyya waɗannan abubuwa guda biyu tare suke da juna haka suke kamar ruhi da jiki idan ga ruhi babu jiki ruhi baya da amfani haka idan ga jiki babu ruhi jiki baya da amfani to haka kuma ilimi da tarbiyya idan ga ilimi babu tarbiyya ilimi bai yi amfani ba haka kuma biye da aka ganin mutuna da tarbiyya in babu ilimi to wannan tarbiyya ta samu na kasu kwarai da gaske don zai iya yin abin da yaka ganin daidai ne amma kuma ya zama abin jin kunya ne to wannan haɗuwar ta nuna mini waɗanda aka tara a nan babban abun da ake son a tabbatar musu kenan wato a tabbatar musu da cewa da ilimi da tarbiyya kamar kafar dama ne da kawar hagu kowannensu yana tafiya da ƙarfafar ɗan uwan shi don haka abinda aka koya a cikin wannan daura wanda ya samu asali daga abinda aka koyo maku daga makarantunku waɗanda aka zaɓo ku aka wakilto ku daga gare su muna fatar cewa wannan abin ya zama babbar alama ta kawo muna canji da gyara a cikin jil masu tasowa na wannan gari saboda idan muka dibi wannan group ya zancewa sun fita da kyakkyawar tarbiyya da ilimi a wannan daura da kuma makarantun da suke to ta ƙarƙashinsu ba a san iyaka abin da zai hituwa ba rayuwa ta lalaci ko ta gyaruwa ba ta kan zo kamar ruwan sama ba kawai a sako ruwa su jiki ko ina a ce an waye gari kowa ya zama na kwarai ko kuma a waye gari a ce kowa ya zama mugu dare guda a abin kan fara ne daga ɗaiɗaiku shi yasa ya zamana a cikin afkar da aqaid na jama'atul ikhwanul muslimun suka tsara wasu matakai waɗanda ke iya sa a gyara duniya da mataki na farko shine samar da fardul muslim wato ɗaiɗaikun musulmi kowane musulmi a kan karan kan shi ya ji cewa shi zai bi allah zai bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama zai bi shari'a allah bisa ga kanshi to idan na zama haka wancan ya zama haka wacce ta zama haka na yi ƙoƙarin gina gidana bisa ga wannan tsari wancan ya gina gidan shi a wancan tsari wancan ya gina gidan shi a wancan tsari to za a cimma mataki na biyu wato shine samar da baitul muslim baitul muslim yana nuhin cewa kowane gida na musulmi idan an ka shigo shi a isko ma'abota gidan nan mutane ne masu bin tsarin allah da bin shari'ar allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi zai sa idan anguwanmu ta zama gidajenmu sun zama haka sai ya zama cewa mun samar da ainihin wato abin nan gari musulmi wato garin da ya zama na musulmai waɗanda a ciki suna gudanar da tsarin shari'ar Allah to wannan shi zai sa a samu jiha kuma shi zai sa a kai ga matakin ƙasa kuma shi zai sa a kai ga mataki na duniya in mun ka diba farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon da Allah ya yi wa wahayi da wannan addini kuma shine farkon wanda ya fara kira zuwa gare shi ɗaiɗaikun mutane suka karɓa matar shi ita ce ta farko wadda ta fara karɓawa don haka daga nan sai za an samu baitul muslim sannan abokanin shi da yara ne na gida irin su zaidu bin harisa da irin aliyu dan abi talib suka karɓa sai zan cewa gidan ya ginu a matsayin gida na musulunci to daga nan sai makwabta da abokai irin su sayidina abubakar irin su usman bin affan suka karba to sai zan dada abu yana yaduwa yana yaduwa tun ba a san shi ba har ya fara watsuwa a cikin garin makka har ya fara watsuwa a sauran wurare har dada ya kawo a inda muke don haka kenan abinda aka koya a nan na waɗannan nishabat da aka gabatar kada a ɗauki cewa abin nan wata siyaha ce kawai aka zo aka yi an zo an yi wani zama na nishadi na wayewa na gwadin na karantu makarantar mu muna da masu karatu ko malaman muna da kokari ba shine kawai ba da ake so ya zama na tarbiyyar nan da ilimin nan da aka koya a nan to a yi kokari a ci gaba da ɗabbaka su a cikin rayuwa har zuwa sadda za a sadu da allah subhanahu wata'ala ta'ala sannan daga karshe muna ina isar da godiya da yabo ga tun asali malaman makarantun da suka kyankyaso ku aka zaɓo ku aka kawo ku a nan a cikin wannan daura ina godiya da yabo gare su allah ubangiji shi ƙara ba su riƙewa kuma allah ya saka musu da alkhairi sannan na biyu mahaifanku waɗanda suka yadda da su yanke duk wata alaƙa ta biɗar duniya tsakaninku da su yayin da wasu 'ya'ya suna can suna tallace-tallace suna ainihin wato kai da kawo wajen bida abin duniya duk da kuncin rayuwar da ake ciki abin da za a ci yana son ya yi karhin magidanta amma iyayenku suka yarda da cewa wannan ba wani abu ba ne abin da allah ya dora masu na tarbiyyarku da ilmantar da ku ya yi mahimmanci suka miƙa ku zuwa ga makaranta suka sadaukar da ku tun da sahi ƙarhe takwas wasu ma inda ake harda har ƙarhe shidda kullun haka ake ta haka ake zuwa to muna godiya ga uwaye waɗanda suka ji cewa wannan mas'uliya ce a kansu wadda Allah ya ɗora musu kuma suka sadaukar da ku ga wannan hanya sannan daga ƙarshe ita wannan ƙungiya wadda ta shirya wannan daura akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗanda ke irin waɗannan ayyuka a cikin wannan gari muna fatan Allah ya ƙarfafe su abin da za a samu na yabo satifiket ko wata kyauta ko wani abu duk wannan ana yi ne kawai don tashaji'i da ƙarfafawa amma ba su ne adda muhimmanci ba abin da adda muhimmanci shine mutum ya zo ya jarabta abin da ya koya da abin da aka koya mashi wannan shine kawai adda muhimmanci maganar kyauta ba ita adda muhimmanci ba maganar certificate ba shi adda muhimmanci ba da fatar Allah subhanahu wata'ala ya saka ma malamai da iyaye da shugabannin wannan kungiya da alkhairi ku kuma ɗalibai ina fatar allah maɗaukakin sarki ya riƙe muku abin da kuka koya na ilimi da abin da aka koya muku na tarbiyya allah shi amfanar da mu baki ɗaya allah shi raya wannan gari ya raya wannan jiha rayuwa ta ilimi da tarbiyya ya raya wannan yanki namu na arewa da samun zama lahiya da ilimi da kwanciyar hankali da kuma wannan ƙasa tamu da kuma yankin afirka da duniya baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min سيئات amalina.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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> kamar yadda aka ji dai a famanan sakatare na ma'aikatar lamurran addini malam shek basiru sirajo an gayyace shi a halartar ruhe wannan daura amma saboda wasu uzurra bai samu damar zuwa ba ya wakilta ni da in wakilce shi don haka na zo ne a madadin malam bashiru siraju akan in wakilci eh, ma'aikatar lamura addini game da ruhi ita wannan daura din amma kuma bayan zuwa na kuma na yi farin ciki da yanzu akwai daraktoci da dama a wannan ma'aikata ma kuma sai yagga cewa ni ne na dace da in zo in wakilce shi kuma zuwa na na ji daɗi kwarai da gaske bisa ga abubuwan da na ji da abubuwan da na gani abubuwa ne waɗanda suke da tahe da abubuwa guda biyu wato abin da ya shahi ilimi da kuma tarbiyya waɗannan abubuwa guda biyu tare suke da juna haka suke kamar ruhi da jiki idan ga ruhi babu jiki ruhi baya da amfani haka idan ga jiki babu ruhi jiki baya da amfani to haka kuma ilimi da tarbiyya idan ga ilimi babu tarbiyya ilimi bai yi amfani ba haka kuma biye da aka ganin mutuna da tarbiyya in babu ilimi to wannan tarbiyya ta samu na kwarai da gaske don zai iya yin abin da yaka ganin daidai ne amma kuma ya zama abin jin kunya ne to wannan haɗuwar ta nuna mini waɗanda aka tara a nan babban abin da ake son a tabbatar musu kenan wato a tabbatar musu da cewa da ilimi da tarbiyya kamar kafar dama ne da kafar hagu kowannensu yana tafiya da ƙarfafar ɗan uwan shi don haka abin da aka koya a cikin wannan daura wanda ya samu asali daga abinda aka koyo maku daga makarantunku waɗanda aka zaɓo ku aka wakilto ku daga gare su muna fatar cewa wannan abin ya zama babbar alama ta kawo muna canji da gyara a cikin jil masu tasowa na wannan gari saboda idan muka dibi wannan group ya zancewa sun fita da kyakkyawar tarbiyya da ilimi a wannan daura da kuma makarantun da suke to ta su ba a san iyaka abin da zai hituwa ba rayuwa ta lalaci ko ta gyaruwa ba ta kan zo kamar ruwan sama ba kawai a sako ruwa su jiki ko ina a ce an waye gari kowa ya zama na kwarai ko kuma a waye gari a ce kowa ya zama mugu dare guda a abin yakan fara ne daga ɗaiɗaiku shi yasa ya zamana a cikin afkar da aƙa'id na jama'atul ikhwanul muslimun suka tsara wasu matakai waɗanda ke iya sa a gyara duniya da mataki na farko shine samar da fardul muslim wato ɗaiɗaikun musulmi kowane musulmi a kan karan kan shi ya ji cewa shi zai bi Allah zai bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama zai bi shari'a Allah bisa ga kanshi to idan na zama haka wancan ya zama haka wacce ta zama haka na yi ƙoƙarin gina gidana bisa ga wannan tsari wancan ya gina gidan shi a wancan tsari wancan ya gina gidan shi a wancan tsari to za a cimma mataki na biyu wato shine samar da baitul muslim baitul muslim yana nuhin cewa kowane gida na musulmi idan an ka shigo shi a isko ma'abuta gidan nan mutane ne masu bin tsarin allah da bin shari'ar allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi zai sa idan mu ta zama gidajenmu sun zama haka sai ya zama na cewa mun samar da ainihin wato abin nan gari musulmi wato garin da ya zama na musulmai waɗanda a ciki suna gudanar da tsarin shari'ar Allah to wannan shi zai sa a samu jiha kuma shi zai sa a kai ga matakin ƙasa kuma shi zai sa a kai ga mataki na duniya in mun diba ah, farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon da Allah ya yi ma wahayi da wannan addini kuma shine farkon wanda ya fara kira zuwa gare shi ɗaiɗaikun mutane suka karɓa matar shi ita ce ta farko wadda ta fara karbawa don haka daga nan sai za an samu baitul muslim sannan abokanin shi da yara ne na gida irin su zaidu bin harisa da irin aliyu dan abi talib suka karba sai zan cewa gidan ya ginu a matsayin gida na musulunci to daga nan sai makwabta da abokai irin su na abubakar irin su usman bin affan suka karba to sai zan daɗa abu yana yaduwa yana yaduwa tun ba a san shi ba ya ware watsuwa a cikin garin makka har ya fara watsuwa a sauran wurare haddada ya kawo a inda muke don haka kenan abinda aka koya a nan na waɗannan nishabat da aka gabatar kada a ɗauki cewa abin wata siyaha ce kawai aka zo aka yi an zo an yi wani zama na nishadi na wayewa na gwadin na karantu ko mu muna da masu karatu ko malamanmu na da ƙoƙari ba shine kawai ba abin da ake so ya zamana tarbiyyar nan da ilimin nan da aka koya a nan to a yi kokari a ci gaba da ɗabbaka su a cikin rayuwa har zuwa sadda za a sadu da Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga ƙarshe muna ina isar da godiya da yabo ga tun asali malaman makarantun da suka ƙyanƙyaso ku aka zaɓo ku aka kawo ku a nan a cikin wannan daura ina godiya da yabo gare su Allah ubangiji shi ƙara ba su riƙewa kuma Allah ya saka musu da alkhairi sannan na biyu mahaifanku waɗanda suka yadda da su yanke duk wata alaƙa ta biɗar duniya tsakaninku da su yayin da wasu 'ya'ya suna can suna tallace-tallace suna ainihin wato kai da kawo wajen biɗa abin duniya duk da ƙuncin rayuwar da ake ciki abin da za a ci yana son ya yi ƙarhin magidanta amma iyayenku suka yadda da cewa wannan ba wani abu ba ne abin da allah ya ɗora masu na tarbiyyar ku da ilmantar da ku ya yi muhimmanci suka miƙa ku zuwa ga makaranta suka sadaukar da ku tun da sai ƙarhe takwas wasu ma inda ake harda har ƙarhe shidda kullun haka ake hita haka ake zuwa to muna godiya ga uwaye waɗanda suka ji cewa wannan mas'uliya ce a kansu wadda Allah ya dora musu kuma suka sadaukar da ku ga wannan hanya sannan daga ƙarshe ita wannan ƙungiya wadda ta shirya wannan daura akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗanda ke irin waɗannan ayyuka a cikin wannan gari muna fatan Allah ya ƙarfafe su abinda za a samu na yabo certificate ko wata kyauta ko wani abu duk wannan ana yi ne kawai don tashaji'i da karfafawa amma ba su ne adda muhimmanci ba abinda adda muhimmanci shine mutum ya zo ya jarabta abinda ya koya da abinda aka koya mashi wannan shine kawai adda muhimmanci maganar kyauta ba ita adda muhimmanci ba maganar certificate ba shi adda muhimmanci ba da fatar Allah subhanahu wata'ala ya saka ma malamai da iyaye da shugabannin wannan kungiya da alkhairi ku kuma dalibai ina fatar allah maɗaukakin sarki ya rike muku abin da kuka koya na ilimi da abin da aka koya muku na tarbiyya allah shi amfanar da mu baki ɗaya allah shi raya wannan gari ya raya wannan jiha rayuwa ta ilimi da tarbiyya ya raya wannan yanki namu na arewa da samun zama lahiya da ilimi da kwanciyar hankali da kuma wannan ƙasa tamu da kuma yankin afirka da duniya baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh